إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يد مالا محمد جميل ya gabatar wannan shiri mai tarin albarka mai taken don marayu da gajiyayyu da wannan tasha mai albarka ta vision fm take gabatarwa wadda muke kawo kowane sati makon da ya gabata mu yi maganganu a kan mutum uku su guji tsinuwar mutane uku a insha Allah ta'ala yau shirinmu zai ɗaura wanda shiri ne wanda tafi mai da hankali wajen tattaunawa akan kula da haƙƙin marayu da miskinai da mabukata tsofaffi da marasa galihu insha Allah ta'ala yau taken karatun namu ko shirinmu zai tafi a kan taken a riƙa darajanta marasa galihu a riƙa darajanta marasa galihu marayu faƙirai miskinai da sauran gajiyayyu a galibi al'umma sukan ga idan allah ya hore musu lafiya in sun ga mutum mara lafiya kamar sun ga makaho sun ga gurgu sun ga kuturu sun ga kurma sai su rike masa kallon kyama kuma suna masa ganin sun fisa to wannan babban kuskure ne don ba su san wani matsayi yake da shi a wajen Allah ba haka su ga marayu sai su riga ga wasu ne wayanda suka riga suka rasa gata ba san me Allah zai mayar da su ba ko su ga makaho tunda a Najeriya nan ayi makaho wanda yanzu professor ne kun ga da makantar kuma Allah ya zo ya ɗaukaka shi kuma da yawa wayanda suke manyan ƙasa a yanzu gwamnoni da sauransu za mu ga da yawansu ma wasu sun girma marayu ne kuma ga sunan sun zama wasu saboda haka yau za mu yi da hankali wajen tattaunawa a kan duk wanda ka ga don Allah bai hore masa lafiya ba kai kana da lafiya ko Allah bai hore masa arziki ba kai kana da kuɗi kana dukiya mai yawa ka daina ganin talaka a mai karamin sana'a ne shushaina ne mai yankan farce ne ma'ana ka daina yi wa talaka kallon wani ne wanda ka fi shi wannan kuskure ne a tarbiyyar da Allah maɗaukakin sarki ya aza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da wannan al'umma gaba ɗaya shine duk wanda yake da yake cikin talauci in Allah ya sa kai mai wadata ne ana son ka girmama shi shi ya girmama ka amma an fi so kai mai halin ka fi girmama shi talaka da yake ƙasa da kai shi yasa Allah madaukakin sarki a aya ta 28 a suratul kafi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furba ayata 28 a suratul kaf ma'ana ya kai annabi kai hakurin ranka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ka zauna tare da wayanda suke ambaton ubangijinsu safe da yamma duk talaucinsu duk rashin wadatar wadatarsu duk miskinancinsu ka ji kyamar zama da su ka kasance tare da su ka yi mu'amala da su ka yi hulɗa da su ka zauna a majalisa da su ba na saɓani yadda zaga mutum kafin ya kuɗi yana da majalisa in ya yi kuɗi ya watsar da majalisar yana ganin talakawa ne to sai Allah yake gaya annabi dan in muna magana wanda yake da matsayin kololuwa a duniya babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin mun sani ba matsayin da ya fi kamar matsayin annabta to a annabawa ma shi shugabansu ne amma duk da aka Allah ce ka yi haƙurin ranka ka zauna tare da mutanen kirki ko da su miskine ne ko da su fakirai ne ko da su mabukata ne ko da su talakawa ne kutare ne makafi ne ka zauna tare da su wala ta'adu ka anhum Allah ta kada ka yarda ka kawar da idonka daga gare su karka yadda ka ji kyaman kallonsu sai dalilin saukar wannan ayar yanda shan muhammadu muhtar ibn muhammadu aminu shinkidi aljukaini almauritani al almaliki ya faɗa a cikin tafsirinsa abuwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yace wa qad nazalat hadhihi al ayati karima fi fuqara'il muhajirin ayan na mai daraja ya saukafa akan talakawan muhajirai da suka kaura daga makka suka zo madina ya ce kamar ammaru ibn yasir talakan talak ne hannu baka hannu ƙwarya da suhaib da bilal da kuma abdullahi dan mas'ud da ire-iren su wayannan da muka irga lokacin da ayan nan ta sauka talakawa ne suturar da za su sa a jikinsu da kyar suke samu wani ma a gari gar eh, mayafi ne yake canje-canje da matarsa ba abincin kirki suke samu su ci ba wani ma ya suma don yunwa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya zo madina sai manya-manyan kafirai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna son mu musulunta amma matsala ɗaya da zai hana mu musulunta wayannan a cikin mabiyan kadin talakawa sun yawa mutum ɗaya riga face ya kai ashirin ya kai talatin ga talakawa da yawa cikin mu kuma manyan masu kuɗi ne manya-manya masu kuɗi ne a nan madina ko manya masu kuɗi ne don haka in kana son mu musulunta to a kore su a kore su idan aka kore su in mun zo a kore su a majalisa in karatu za a bayar wa'azi za a yi mu zanto mu mala'u ne zalla don ba ma son wasu su riga zuwa suna ganin mu da wayannan talakawan za su raina mana wannan wannan abin da suka nema har yayi tasiri a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana son yayi haka ba wai yana son abun hannunsu bane sai da annabi yana ganin in sun musulunta musulunci ne zai sake samun karfi take sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa wasbir nafsaka ya kai annabi kai haƙurin zama ka yi haƙurta da zuciyarka ka zauna ma'alla zai na yi du'una rabbahun bilgadaci wal ashe tare da wayannan talakawan da suke kiran ubangijinsu safe da yamma suna neman yardan Allah Allah ce in ka ce ba za ka zauna da su ba ka nuna kana son duniya ne sai ya ce wayannan da suka zo suka ce ka watsar da talakawan talakawan nan ba ajinsu ba ne wala tuɗe man kalba ko an zikirina. Wainan Allah ya gafalar da zuciyarsu daga ambatan Allah ba su san girman Allah ba sai Allah ce wa kana amruhu <clears throat> furda a din nan wa kana amruhu furda an gane ko ya kasance al'amarin shi wannan bawan Allah barna ne eh, al'amarin bawan Allah nan barna ne a ah, sai Allah ya sauka da ayan ta wannan dalilin ba a nan ba ma kadai Allah ya sake saukar da wata aya ta hamsin da biyu a suratul an'am yana yi wa annabi fada yana cewa wala tadridil ladina yad'una na bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗannan da suke ambaton ubangijin safe da yamma yuri yuriduna wajahu karka yarda ka kore su ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay hisabin su baya kanka hisabinka baya kansu Allah ya ce wa annabi fattaɗo rudahum kana kore wa'annan talakawan fatakuna min azzalimin to sai ka kasance cikin azzalimai ashe jama'a wannan ya nuna ashe ko da taro da ake yi ko ga talakawa sun je ana korinsu, ana watsar da su ashe wannan ba karamin laifi bane sai dai a'a idan yara ne za su yi barna wannan da ba amma a ce an yi wani taro na masu kuɗi masu mukami a ce mutum ya ji ya mallaki hankalin kansa don shi talaka ne a kore shi Allah ya ce wa annabi kana korinsa ka zama a azalimi to sau na ake manyan taro a ƙasarmu da wasu kasashe sai ga sai mai matsayi ne zai je ana dina ana cin abinci mutum zai je shi a kore shi don shi talaka ne to kun ga Allah ya ce wa annabi kana korinsa ka zama a azalimi wurin da za a ce wani ya zo da kaya mai tsada da motoci masu tsada sai ga ana ba su su shiga da wani yana zuwa ana ganin alamar talaka ne sai a kore shi to wannan ayar Allah ta ana korinsa ana korin talakan annabi ya zama azali shi sa imamu Shanidi a adwaul bayan ya sake bayani daidai wanda wurin ce na Allahu جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن ترضي ضعفاء wa وفقرائهم Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ayar ya kori masu rauni cikin musulmai marasa matsayi marasa abun hannu wanda suke ambaton ubangiji safe da yamma kai da Allah ya tashi ma kwaban annabi ba dama ya ji ma kamar ya dan gusar da su don masu kudin su zo ba sai Allah ya ce to daga yau ma na kafa maka doka ya kai annabi duk lokacin da ka hadu da talaka mara gata to ana kai ka fara masa sallama kafin ya maka Allah yake cewa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma ayata 54 a suratul an'am ma'ana idan waɗannan da suke talakawa sun imani da Allah talakawa marasa galihu faƙirai miskinai marayu suna zuwa wajenka faƙul salamun alaikum kuma ba ce faƙul wa alaikum salam ba kai ka ce da su salamun alaikum ma'ana kai ka fara musu me kai ka fara musu sallama wato anan Allah maɗaukakin sarki don ya nuna shi fa a wurinsa gajiyayye da fakiri da miskini mutum ya rike Allah da annabi yana da daraja har ma ya hori annabi ya fara masa sallama ashe kada mutum ya zanto don shi mai arziki ne mai kuɗi ne ya zo ya ga masu dako ya ga talakawa ya riƙe ji a ransa sai suka fara cewa alaji barkan dai a'a lalle lalle shi ake son ma ya fara musu magana haka tunda haka Allah ya hori farin jaka da sallallahu alaihi wasallam wanda fi kowa matsayi a duniya yace kana zuwa fa kulka ce da su salamun alaikum kuma ka ce musu kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya wajibtar wa kansa tun daga kuna kuna cikin talauci kuma kuka rike addinin Allah Allah zai jin kanku gobe kiyama sannan kuma ah, wannan idan muka bibi waɗannan ayoyin kenan Allah ya kwabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina koren talakawa sannan ma shi ma ya fara gaishe su ya fara nuna daraja gare su sallallahu alaihi wasallam saboda haka lafiyayyu kada su yi izgili ga da ba su da lafiya sannan da iyayen su raye kada su yi izgili wa marayu sannan kuma mawadata da masu mukami kada su yi izgili wa mabukata su mutunta su su darajanta su su girmama su musamman ma mai mukami na siyasa ba talakan ne kai sa kujerar ba sannan kuma irin yadda abinan kafirai na zamani annabi sallallahu alaihi wasallama suka nemi annabi ya kori talakawa a jikinsa kafin su shigo musulunci mutanen annabi nuhu alaihi salam su ma sun nemi ya kori talakawa suka ce ya za mu bi ka wata ba akal arzalun alhalin talakawa ne miskinai ne mabukata ne suke binka to me annabi nuhu ya mayar musu da martani ya ce wa ma ana bi tsaribin ladina amanu ni ba zan ba zan kori muminai ba suratul hud aya 29 don talaucin ba zan kore su ba kuma ya sake faɗa suratul hud aya 35 ya qaumi man yansuruni min allahi in darattuhum ya ko mutane na wa zai taimake ni daga Allah in na kore su yana nuna ni nuhu ina kore su Allah zai ya saukar da bala'i ya halakar da ni don na kore mumini talaka na kore makaho na kore kuturu na kore kurma Allah zai kama ni azabtar da ni to manyan suro ne min Allah wa zai kwace ni a hannun Allah ya tashi azabtar da ni idan na kore su ashe kai mai matsayi mai hali da zaka zo kana da wa'yansu ecobank naka suna korin talaka kada ka yarda don allah ba zai barka ba shi yasa mutum yana ji yana gani sai ya rasa kujerarsa sannan kuma ya sake faɗa a suratul shu'ara aya ta 114 wa ma ana bi taridil mu'minin saboda haka wannan shi yake nuna ashe kafirai suna da aqidar kyamar talaka yasa zamu ga irin kasashen turai galibi kasashen kafirai suna zaga suna nuna bambancin launin fata a nuna an tsani bakin fata a nuna kaza a nuna kaza amma a musulunci wannan aqidar ba ta da wurin zama na'am na'am aqidar nuna wa talaka wariya ba shi da wurin zama a wannan addini na musulunci shi yasa kuga musulunci yake kar a kore su musulunci yake in an zo sallah ma a yi sahu da mai kuɗi da mara kuɗi su hada eh, sahu a sarki da dogari su hada sahu gwamna da ojilinsa su hada sahu mana musulunci yana karantar da mu yana daga cikin babban guduma da za a ba wa marayu da miskinai da fakirai kar a bi kyamarsu a yi hulɗa tare a zauna zaman tare in ya kama ma a ci abinci tare sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya sake jan kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama akan makaho a basa wata walla an ja'ahul a'ma wanda imam shinkidi yace sababin saukan a basa wata walla malaman tafsiri sun yi ittifaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da wasu manya-manyan kafiran shawa yana kiran su zuwa ga musulunci har ma ya ga alamar ya jawo hankalin sun fara gamsuwa kawai sai ga wani makaho ya zo shine abdullahi ibn umm yana to in ya rasulullah wa allimni mimma allama kallah. ka karantar da ni ya manzo Allah ka ilmantar da ni daga abin da Allah ilmantar da kai karantar da ni ka ilmantar da ni yana ta maimaitawa sai ran annabi ya baci don annabi yana ganin ya kamata ya masa uzuri tunda yana karantar da mutane ne yana ilmantar da mutane ne kare yanke musu abin sai annabi ya hada fuska ya juya baya sai Allah ransa ya baci Allah ya fushi an wulakanta makaho duk tafi makawon ne da laifi ana sai Allah ce abasa wata walla har kai annabi zaka hada fuska ka juya baya an ja a hul'ama don makaho ya zo maka kun ga wanda fa ba wai annabi ya rena shi don makantar sama amma don me annabi ya da kai bai saurare shi ba nawa ne tuwa gabanni a yau talaka ne ba zai iya ganin su ba wanda anan Allah ya hau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada wa ma yudrika la allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna sai da Allah yi wa annabi fada mai tsanani akan wannan to shi yasa da hakan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya hakurtar da wannan mutumin sai da ya hakurtar da wannan mutumin hakanan a sheik abu abdullah muhammad ibn ahmad al-ansari imam al-qurtubi a tafsirinsa al a li ahkamil qur'an yake cewa malaman mu suka ce abinda abdullahi ibn umm maktum yayi din mummunan ladabi ne shine ma yake da laifi to ai da ba an hana ka zo ka samu wani da wani suna magana ka katse su amma duk da shine mai laifi Allah yayi masa uzuri babban abin da ya sa Allah ya masa uzuri din don kada duniya ta ɗauka musulunci tana ƙaskanta talaka tana ƙaskanta faƙiri, tana ƙaskanta miskini to shi yasa Allah ya ɗau wannan matakin sannan kuma yiwa ma muna iya cewa ma shi makaho ne baya gani bai zama annabi da mutane ba to ala ayi hal duk da ga makaho ya zo ya katse wa annabi abin nan ku dubi yanda annabi ya yi mishi saboda haka ba mamaki kai babban mai kuɗi ne kuna tattaunawa da wasu manyan masu kuɗi kuna kan hira sai wani zai katse ce da Allah ku taimaka min fi sabilillah ina da mara lafiya kar ku ce a a kai baka ga kaza kaza babu mai yiwa talaucin da bukata shi ya gundure shi shi sa duk wanda ya wulakanta fakiri ko talaka ko miskini ya tsawatar masa to lalle zai haɗu da fushin Allah tunda da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai wa abdullahi ibn um maktum Allah bai kasa a gwiwa ba sai da ya saukar da abasa wata wala an ja'ul ama suran ma aka sanya masa suna suratul a'ma sura makaho domin al'umma su sani muddin kana amsa suna musulmi to dole ka zanto mai kaskantar da kai wa marasa galihu muddin Allah baka wadaka shi yasa sai na Umar yake cewa ni ya fi burge ni in talaka ya haɗu da basarake kada ya kaskanta kansa shi talakan shi kuwa basaraken fa ya kaskanta kansa ya dawo matsayin talaka din imamul qurtubi yake cewa imamun nawawi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ja kunnensa kan Abdullahi ibn Umm Maktum don tsare mutunci ahlus sufa duk lokacin da annabi ya haɗu da Abdullahi ibn Umm Maktum makahon nan annabi sai ya cire rawaninsa ko mayafinsa ƙasan turbaya ne shaɓi ne haka sai annabi shimfiɗa masa mayafinsa ya ce maraba marhaban bi man ataba ne fihi rabbi maraba da wanda ubangiji na ya ja kunne na a kansu hal min haja shin kana da bukata ne in biya maka sannan kuma don manzon Allah ma ya nuna ya karbi wannan kira na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sau tari in zai bulaguro na yaki ko wani abu to yana ba da caretaker shugabanci wani ya rike kujerarsa kafin ya dawo so biyu yana nada wannan makawan abdullahi ibn um maktum a yaƙoƙi biyu idan annabi zai fita shi annabi yake shugabantarwa ya zanto sarkin madina kun ga wannan bayan makawo ne bayan talaka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke baka wannan kujerar ya ce kujerar annabi kun ga ba a maganar kujerar eh, shugaban kasa a Najeriya ko shugaban America ko na majalisar ɗinkin duniya da a doko daga farkon duniya har duniya ya tashi a hada mukaman gaba ɗaya ba mukamin da ya kai kujerar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma so biyu yana ba wannan makafan ya rike lalle musulunci addini ne mai daraja ya mutunta marasa galihu ya kai dan uwa mai mukami ko mai arziki Allah da yake ganin darajar marasa ƙarfi annabin da yake ganin darajar su ya kai ba za ga darajar su ba shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya ba mu wata tarbiyya wata bid'ar da yau muke yi sai ku ga an hada walima ba talaka a wurin laifi ne don ya zo hadisin da Abdurrahman ibn Abi Na'im al-A'raji ya samu daga Abu Huraira manzo Allah Abu Hurairah yake cewa bi sa'am ta'amul walima yud'a ilayhi al-aghniya wa yutraku al-masakin tar da abincin walima tar da walimar da aka gayyaci masu kuɗi aka ki gayyatar miskinai to shi mai kuɗi ma ƙoshe ke sai ku ba su abinci kwatan da ya ci ya ƙoshe an ji ana zubarwa ga wanda ya ba su zai cinye ya lashe ya suɗe kun hana shi wani hadisi imam musulun ya kawo sai musulun lambar hadisi 432 ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tur da abincin walimar da masu kuɗi aka gayyata ba gayyaci talaka ba saboda haka ko familin masu arziki ne miloniyas ne a ina ne a abuja kuke a kaza kuka kuka yi aure kuka shirya walima ko ga shirya dina ko shirya liyafa in babu talakawa a cikin ku ba ku gayyaci talaka ba annabi ya ce wannan abinci mafi munin abinci ne mafi muni duk da halal ne babu albarka sai ku ci ko ku je ku yi ta cuta ku je ku yi ta jinya kuma Allah ya kushe walima saboda haka ko da a ce za a yi walima na manya an gayyato kaza an gayyato kaza to a gayyato fakirai a gayyato miskinai a gayyato almajiri a gayyato marayu marasa gata haka annabi ya faɗa a wannan hadisin ya sake zuwa hadisin Abu huraira a ruwayar Ibn Abdi yadda ibnu addi ya kawo cikin alkamin fi du'afa wa in kana fihi maqal annabi ya ce bi sa ta'am ta'am walima tur da abincin walimar da una shab'an za a gayyaci wanda ya koshi wa yadri donal ja'i'a annabi ya ce za su kori wanda yake cikin yunwa saboda haka ashe yana cikin kyautatawa miskinai fakirai marayu marasa galihu dole sai mun sa su mu masu kuɗi cikin walimu da muke yi Kar a ce a wannan bikin manya ne dole sai an surga da su in ba haka sai a yi aje ba za a zauna lafiya ba bala'i ya riƙa binku wannan kenan kada mu ci a wayannan eh, wani ma yana zuwa kofar don shi talaka ne za kore shi to hadisi ya tabbata na Abu Huraira manzo Allah ce rubba ash'asa madfu'in bil abwab law an sama la labaru annabi ce sautari fa za ga mutum busu busu don talauci ba don kazanta ba don talauci busu-busu da zai zo inda ake manyan taro ko ya zo zai gawa ne sai ku ture shi ya tafi annabi ya ce fa ko ba ku san matsayinsa ba sau tarewa yana da kuke koran da me shi zai rantsa ya Allah a ruwa yau ko in ka fara Allah zai ruwa shi yasa za mu ga bala'i da yawa yana bin mai matsayi mai arziki ba mamaki wani baki ne talaka ya mishi saboda haka a nan, annabi ya nuna mana wannan hadisin hatta Allah madaukakin sarki yana lura da buƙatar shi wannan talaka din wannan hadisi ya zo a sahihi muslim hadisi mai lamba 2622 sannan kuma a don girman matsayin wanda yake talaka musallifa har mala'ikun Allah sun zo a kamanninsu hadisi ya tabbata na abu huraira a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane uku a banu Isra'ila ɗayan mai cutar zabaya albino ɗayan mai cutar kora wasu ke kuturta na ukun kuma kafo sai Allah yake so ya jarrabe su kenan sai Allah ya turo musu mala'ika kun ga yanzu idan miskinan na ba su da daraja Allah zai tura musu mala'ika ne ba zai tura mala'ika ba mala'ika ya zo ya gaida mai cutar zabaya kai tsaye Allah ya turo shi faɗi damuwarka kai mai damuwarka sai ce a raba ni da wannan cutar sai mala'ika ya addu'a ya shafa shi ya warke me kake so a arziki ya ce raƙuma ta ka ba su raƙuma mai cikin wata goma aka ce Allah maka albarka na biyu mai cutar kora ko kuturta mala'ika ya zo ya gaishe shi Mai damuwarka ya ce a raba ni da cutar na ya addu'a ya shafa shi aka raba shi me kake bukata arziki ce shanu sai aka ba su saniya mai ciki aka ce Allah maka albarka ya je wajen makaho ya gaishe shi me matsalar ka yace makanta me kake so ka rabu da shi yace Ya yayi addu'a ya shafa shi idon sai bodu me kake so a dukiya yace tumaki sai ba sa tinkiya mai ciki yace Allah ya albarka sai ya tafi kafin wasu shekaru wancan ne albino ya zanto ya fi kowa arzikin raƙuma mai cutar kora ya zanto ya fi kowa arzikin shanu mai cutar makanta kuma ya zanto ya fi kowa arzikin tumaki yanzu gabar farko na wannan darasin ashe Allah yana ƙaunarsu har ya tura musu mala'ika takanas kowa ya faɗi kukansu sai daga nan sai Allah ya turo mala'ikan sai mala'ikan ya zo wajen mai cutar ah, albino a da a surar albino ɗin zabaya suka gaisa sai ya ce masa ah, ka gani cutar zaba ya ta lullube ni kuma ina cikin bulaguro guzuri na ya yanke ka na zo ka taimaka min da raƙuma ɗaya sai mai cutar zaba ya a da ya ce kai ah, harkoki sun yawa gaskiya ba za ka samu ba sai ce amma kamar na san ka da ba da kana da cutar zaba ba ya ce karya ne za ka min sharri ya ce to amma dukiya nan ba da baka da shi ba Allah ya baka ya ce karya ne na gada daga iyaye da kakanni sai ce to in daga iyaye da kakanni to Allah barka da dukiyar amma in ƙarya kai Allah mai da kai halinka na da to shi kenan sai taho wajen mai arzikin shanu mai cutar kora a da shi ma aka yi yadda aka yi da mai raƙumi shi ma yake ƙarya ne bai taɓa wannan cutar ba shi ma sai masa addu'a in dai ƙarya kai Allah mai da kai yadda kake a da sai na uku ya zo wajen makaho yana a siffar makanta to ne kenan makawo yana faɗan kukan sai makaho ya ce ai ne ma da makaho ne Allah ya buɗe mun ido na saboda haka ai duk inda na ga makaho ina tausaya masa ga arziki na shiga duk abin da ka so ka ɗiba abin da bai yi maka ba ka bari sai take sai ce masa ni mala'ika ne Allah ne ya turo ni in jarrabe ku ko miskinai uku Allah ya warkar da ku ya ba ku arziki kai yanzu dan aljanna ne binci Allah ya kashe da su wannan hadisin Imam Bukhari ya kasu Bukhari lambar hadisi 3464 Muslim sai Muslim lambar hadisi 2964 Bazzar ya ka cikin Bahruz Zukhar wanda aka fi sani da musnadul bazar ibn iban ya kasa ibn iban haka sahihul jami kenan dai kawai sako da muke doka wani so mu doka wani hadisin mala'ikan ya zo wajen makaho a siffar makanta kuturu a siffar kuturu albino a shi har mala'iku suna iya shiga shigan mabukata fa wata rana wani sai ya zo neman bukata a wurin ka ka wulakanta shi a shi ba san mala'ika ba ne saboda haka mu darajanta mabukata kada mu wulakanta su sai mu dakata a nan sai makon gaba abu da muka faɗa na daidai Allah samu tare a lada kuskure ko kuma tuntuna sha Allah ya fi mana subhanaka allahumma hamduka na shaɗu Allah ilaha illa na nastaghfiruka wa natubu ilayka Thank you.